عنها كساء ملبدا وإزارا غليظا فقالت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذين an karɓi daga abu burda daga babansa shine abu musa al-ash'ari as-sahabiyul mashhur Allah ya kara musu yadda qal akhrajat ilaina aisha radiyallahu anha sa'an mulabbadan yace aisha Allah ya kara mata yadda uwar muminai matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam as-siddiqa binti ta fitar muna da mayafi mulabbadan wanda ya tsufa shi ne mana ke cewa a nan murakka'atan au sakhinatan ko murakka ko sakhina ko da ya zama ya kwana biyu ya tsufa ko ya zama mai kauri alati sarat kal mulabbat wanda ya koma kamar mulabbat haka yake yance ce mulabbat abinda aka sanya mashi wani abu aka daddare shi shi ce mulabbat da aka ake ce ma mutumin da ya sanya wani abu ga gashin kan shi mai ɗauri ya rike gashin ya tattare shi wuri ɗaya ta ce masa mulabbat annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi talbit idan ya ɗauki harmar aikin haji ko umra mutumin da ke da yawan gashi irin gashin larabawa to da ya ɗauki harma idan bai talbidi ba to gashin zai dinga damuwa shi zai dinga watsa masa to sai a talbidi ɗin shi sai a samu wani abu mai ɗauri mai danko sai a sanya ma gashin sai a daddale shi wuri guda to shi ake mu talbid shine siffanta wannan mayafi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma ta siffanta wannan mayafi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan kama da cewa mulabbat ne ko dai muraqqa ko kuma takhina ko dai ya zama ya manyanta mayafin ya tsufa ko kuma mayafi ne mai kauri ɗayan wa'annan ma'anoni wannan kama na ɗaukar su wa izaran ghalizan ta kuma fitar mana da gyauto shi ma mai kauri wanda malam ke cewa ana wal izar bi kasratil ha al mulhafa wal muradu bil izar ma yustiru asfal al Badal. rida ma yustiru a'la al yan rida ana nufin abin da ake mayafi da shi izar kuma da ke daurawa madaurin wando da ta fitar mana da wa'annan abubuwa guda biyu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mayafinsa da kuma gyautansa qalat sai ta ce mana qubida ruhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hadai an karbi ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wa'annan zannuwa biyu yana daure da daya ya yafa ɗaya Allah ya kaɓi rayuwarsa a wannan lokaci domin annabi sallallahu alaihi ya rasu yana filo da jikin Aisha Allah ƙara mata yadda ya yi filo da jikin Aisha ya ɗora ma jikinsa saman ƙirjinta da saman wuyanta ana aka karɓi rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ƙara masa yadda Allah ya ƙara mata yadda wanda wannan girma ne daukaka ce ga Aisha har ma tana faɗar wannan tana cewa an kaɓi rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsakanin kirjina da wuyana sannan kuma yawun bakinsa da na nata sun haɗu lokacin na cikin wannan jinya dab da rasuwa sai abdurrahman bin abubakar dan uwanta ya shigo da asawaki yana cikin yin asawakin sai annabi ya kurawa asawakin ido ganin annabi na kallon asawakin ita ce mun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ko kana bukata asawakin ne sai ce mata eh ya daga kansa haka sama da kasa sai ta karbo asawakin wajen dan uwanta ta karya asawakin biyu sai ta sa shi a bakinta ta tattauna wa annabi shi ya yi taushi sannan ta miƙa masa ya karɓa shi ma ya karɓa ya goge bakinsa ta ce ban taɓa ganin kyakkyawan asuwaki da manzo Allah irin na nan ba ya goge bakinsa sosai ashe ashe Allah sarki ran ne zai haɗu da ubangiji daga wannan lokaci 'yan mintota ka ɗauka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta jina cewa firrafikil ala firrafikil ala firrafikil sai Allah ya kafa rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kaga ita ce tafi kowa sanin tufafin da ke jiki shi da ta siffanta su a haka shi dai mayafin mayafi ne mulabbat ko ya zama wanda ya tsufa ko ka ɗauke shi mulabbat wanda aka lunke an lunke shi ko ka ɗauke shi mayafi mai kauri haka ma izar shi ma ya zama mai kauri ku ji siffar gyautan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan ne malamai suka ce zamani ya canza mutane har sun koma suna sa kaya irin na mata domin kayan namiji ana su zama suna da kauri na mata kuma na cikin gida ba na waje ba sun zama suna da sharara ta amma yanzu sai ya zama akasi namiji ya sa kama sharara mace sa kama sharara namiji sa kaya masu walƙiya da ƙyalƙyali kamar da mata suke sawa wanda wannan ba daidai ba ne kayan namiji ya kamata su bambanta da na mata irin ƙyalƙyalin da ake gani ga mata wanda Allah ke cewa afa man shi'u fil hilyati wa huwa fil hisam ghairu mubin idan kamata namiji kuma ya zama da irin wannan ba dan ko dan kirar jiki Allah ya namiji mai kauri mai kaushi mai karfi mace kuma ita aka san haka haka wajen sa kayan ma ya kamata ya bambanta kun ji mayafin manzala na da kauri sannan gyautar sama yana da kauri ya kamata kuma a bambanta ke nan tsakanin tufafin maza da mata anil ashas kuma wannan hadisi hadisi ne sahih wanda malam ke cewa akhrajahu muslimun fil libas hadith raqam 2080 wa abu daud fil libas bab libasul ghaliz haka ma abu daud ya rawaito hadisin sai yamma hadisin babi ya ce tufafi masu kauri babin sa tufafi masu kauri na majah wal mu'allif fil libas ibn majah ma ya rawaito hadisi da kuma shi tirmidhi a cikin kitabul libas wa akhrajahu al bukhari fil libas wal khumus haka bukhari ma ya rawaito hadisin a wuri biyu a cikin kitabul libas da kuma kitabul khumus qultu wa kaza ahmad wa ibn sa'd wa abu wa abu shaykh albani yace kuma ahmad ma ya rawaito hadisi a cikin musnad da ibn sa'd da abu shaykh واستدركه الحاكم ala shekhain fa wahim haka kuma ya istidraki wannan hadisi akan bukhari da muslim sai ya wahami wato ya ci gyaran bukhari da muslim kan rawaito wannan hadisi amma sai ya zama cin gyaran wahami ne kuskure ne wata bi'ahu alaihi zahabi kuma imamu zahabi ma yi masa mutaba'a shi ma ya wannan kuskuren hadisin yana cikin musulun kamar da muka ji da kuma wa'annan da muka ambata وعن الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بين أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول ارفع إزارك فإنه أتقى فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء قال أما لك في أسوة فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقي أنكم كربو دقاء الأشعث بن سليم قال سمعت عمتي ياتي ناجي غوغوتا تحدث عن عمها tana ba da labari daga aminta wan babanta ko kanan babanta malaki cewa anan ammatul ash'as gwaggwan ash'asu ismuha raham wa ammuha ismuhu ubaid ibn khalid al-muharibi sunayen da suka zo anan a dunkule malam sai gaya mana su ya ce gwaggon dai ash'as ita ce raham ko kuma amminsa wan babansa ko kanin babansa sunansa raham gwaggon tasa kuma sunanta uh, uh, ammin nasa kai sunansa ubaid bin khalid al-muharibi gwaggon kuma sunanta raham a nan akwai wata fa'ida da ya kamata mu tsaya kanta shine ba da ilimi a tsakanin dangi abinda muka rasa yau yana da matuƙar mahimmanci ga wanda Allah ya ba wani abu na karatu to kada ya taƙaita gaba da karatun ga wanda suke nesa ya kokari ya bada shi ga gida sannan wanda an nesa Allah ya umarni da wannan domin Allah ya ce wa an zira ashirin takal akarabi ka yi ga danginka na kusa ku je da wannan hadithi ya zo da wannan isnadi ash'as ibn sulaim ya ce ya ji hadithin daga ammati na ji daga gwaggota daga goggon, to haddisu tana bayar da cewa ta ji hadisin an ammiha daga amminta to wani yana nuna mana yadda magabata suke saɓanin yadda muke galibinmu ma iliminmu a waje yake bai cikin gida sai ga muna da ilimi ban mu shi muna da ilimi ba mu ba danginmu shi muna da ilimi ba mu ba shi sai dun bayar da shi nesa da wani malami ya littafi aka wannan matsala wani malami ma a saudiya ya yi wata lacca mai taken sagaratun fi buyutu du'at taharatu في بيوت الدعاة yace kahohin da ya kamata a toshe a gidajen masu wa'azi sai ga mai wa'azi ya tattoshe kahohi a waje amma gidan shi ga su can gara muka can bai toshe su ba shi ba wani malami ya ce cikin illar rashin ba da ilimi ko kuma cikin illar da muka yi a gidajenmu ya ce rashin muhafabatul ahal bil'il aksaruna la yukhatibu ahalahu bil'il wa hadha khata maganar ma da aka yi da iyalinka ya kamata zama magana ce ta ilimi amma mu yanzu sai ga gidajen waɗanda ba su da karatu da wanda suke da karatu kusan ba su da bambanci yadda wanda bai da karatu zai ce matarsa ke haka mai karatu zai ce matarsa ke ba daidai ba ne ya kama shi mara karatu ya ce mata ke ya kuma zaka ce mata ya fulana da zanen na sunanta ko ka ce ya umma fulan mamarwa ne ko ka faɗi zanen nan sunanta ina ka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi yana kiran matan shi da zanannen sunansu ko da alkunyarsu domin cikin kira da zanannan suna akwai girmamawa cikin kira da alkunya akwai girmamawa da ko wajen kira sai ga da za a yi gidan wancan da bai da karatu haka za a gidan wannan mai karatu to ballantana hulɗa da mu'amala da zamantakewa ta tare sai gaba a bambanci tsakanin wancan da wannan to ya kamata ilimi mu ba da shi a gidajenmu mu ba da shi ga danginmu sun fi cancanta sun fi haƙƙi sai sun ƙi in kuma suka ƙi shi kenan kai ka isar da abin da ke kanka domin annabi nuhu alaihi salatu wassalam ba ta yi imani ba annabi lut ba ta yi imani ba sannan annabi nuhu ɗansa bai yi imani ba annabi ibrahim babansa bai yi imani ba amma wannan kasawa ce daga wajensu ko kasawa ce daga wajen 'ya'yan da matan kuma kasawa ce daga 'ya'yan da matan sukan sun yi yakashin yin su wadda kurfin kitabi ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru a wata ayat idh qala li wa qaumihi ma hadhihi tamathil allati antum laha akifun to ka fara haka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi yazo yana cewa ya bani fulan ya bani fulan yana kiran dangi har yazo ce ya safiyata ammata rasulillah ya ke goggon manzon Allah yi imani ban iya ki gobe kiyama ba ki imani ba har ya dangane ya mata, binti muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ke fatima diyar annabi muhammadu kan shi kanki a wajen allah ban yi wadatar da ke da komi in baki bauta ma allah ba kun ji yadda yan gida suke ruwa daga ɗan gida sai mu samu wata ɗanka ya ce na ji muhammadu bello ya ce wata rana mu ji ɗiyarka ta ce na ji ibrahim ya ce haka muke so mu ji isnadi dan gida isnadi ya tashi daga gida haddathani abi ko kuma haddathani akhi an akhihi an abi an jaddi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a kuma haka cikin sahabbai kwarai yace babansu ya gaya masa ya ji daga baban shi ci ma ya ji daga baban shi baban shi ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Haka ilimi a gida sannan kuma ilimi ya waje da kun ji ash'as ibn sulaim Allah ya kara masa yadda qal sami'tu ammati yace naji goggota hadithu an ammiha tana bada hadisi daga baffanta qal ce ana amshi bil madinati baina ana amshi bil madinati ina cikin tafiya a madina a cikin wata nuskha bainama kamar da malai ya kawo anan ina cikin tafiya a madina in insanul khalfi ya ku sai na ji wani mutum a bayana yana cewa irfa izarak bawan Allah daga gautanka ya wuce idan sau ina tafiya na gaya mana haka ai irfa izarak anil ard ana ce mana daga gyautan ka daga ƙasa kana tafiya gyautan na jan ƙasa da gashi fa innahu atqa domin wannan ya fi sa tsoron Allah daga wando ko riga ko gyauto su bar jan ƙasa shine tsoron Allah fi an ka a wata nuska. ya fi tsafta ga tufafinka rigarka ko wandonka ko gyautar kana jan ƙasa ina maganar tsafta na gashi ya fi tsafta binnu ai an fazu ai an zafu min alwasu ma'anar wannan ya fi kare ka daga dauɗa. wa abqa ai da waman lissau. kuma zai fi sa tufafin su daɗe ka lura ko gayu ina suka sa jeans din nan duk da ƙarfin shi sai ya ga gundule ya tsage ƙasa sau ana taka shi kultu wa hadhihi nuskha hiya as-sawab li mutabaqatiha li riwayat at-tayalisi amma albani yace wannan ruwaya da muka kawo nan atqa tafi dacewa akan ruwayar anka domin dacewa ta da ruwayar أبو داود الطيالسي ومن طريقه أخرجه المؤلف كما تهنجر أبو داود الطيالسي ترمذي رويته حديثه ولمسند ولمسند